وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau muna sha takwas ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da sha tara ga watan hudu miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu muna cikin suratul anbiya ina jin jiya mun kwana aya ta biyar waye wanda mai buge-buge na a wajen nan ne kadai aya ta biyar za mu tashi aya ta shida ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون الله يتي ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون الله يتي أي باب وسأل قبال الله رباوة gabanin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani kuma ka halakar da su babu duk al'ummar da kaga an halakar da ita to sakamakon rashin imanin ta ne sakamakon ta ne sakamakon laifin ta ne haka na ce ma amana qablahum min qaryatin ahlaknaha babu waɗansu mutane na wani birni ko na wani gari da suka yi imani kuma Allah ya halakar da su Allah baya haka kenan duk waɗanda aka halakar an halakar da su ne sakamakon laifukan su sakamakon zalincin su sakamakon shirkar su shine Allah ce to afahum yu'minun to shin yanzu su mutanen Makka da su yi imani ko ba za su yi ba wato mutanen Makka da sauransu za su yi imani a basu ko za su ki imani su ma a halakar da su kamar yadda aka halakar da al'ummomi da suka ki imani gabaninsu ta wannan shine aisalin abin da ayan take karantarwa cewa kowace al'umma in ka an halakar da ita to laifinta ne allah baya zalunci allah baya kawo mutane da azaba ba tare da ya aika musu manzo an musu gargadi ba sai ban Allah ya aika manzo in yayi gargadi yi wa'azi an kibi to lokacin ne Allah ya kan saukar da azaba ga azzalimai na'am ci gaba wa ma أرسلنا قبلك illa رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Allah ya ce wa ma na qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah ya ce ba mu aiko wani annabi ba ko manzo gabanin ka zo kai manzon Allah sallallahu alaihi sallam. face mutane ne mazaje muke aikowa kowane annabi yakan zuwa matsayinsa na mutum kuma namiji ba dabba ba ba mace ba kamar da kuka sani mun karanta ayoyi a baya waɗanda mashirkan makka suke cewa bai dace a aiko annabi mutum ba da su a ra'ayinsu ya kamata aiko mala'ika ba mutum ba to shi da Allah ce a ah, to in su ba su da ilimi idan su ummiyuna ne ba sa karatu da rubutu su tambayi yahudu da nasara mana ai su suna karatu da rubutu sun karanta littafan injila da attaura sun kuma karanta tarihin annabawa da suka wuce su ba ku labari annabawan da suka wuce da manzon suka wuce wani iri ne su mala'iku ne a'a wani iri ne mutane ne mutane ne fasalu ana zikirin kuma tilata ku tambayi masu ilimi sun ko ba ku da ilimi su ne yahudawa da kirista su suna da ilimin attaura da injila sun san annabi isa mutum ne annabi musa mutum ne annabi dawud annabi ismail da sauransu duka duk annabawa mutane ne mazaje ba mala'iku ba ko ba mata ba eh, in kuntum la ta'lamu idan ku kun kasance jahilai in ba ku da sani sai ku tambaya dama maganin cutar jahilci shine ayi tambaya yawwa wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim duk waɗanda muka aiko gabanin su ka zo mazaje ne mutane ne ba mala'ika a cikin su ba mata a cikin su nuhi ilaihim mazaje ne muke musu wahayi mu zaɓe su a matsayin annabawa fas'alu ahlaz zikir ku tambayi masu ilimi to wannan bai tsaya ga kan mushrikan makka ba kai ma wannan ya shafe ka wata matsala ta daure maka kai kafin ka dirkake ta ka tambayi masu ilimi ka tambayi malamai kar ka je ka yi da ka kawai yan waɗansu mutane sau da yawa matsala za ta taso ba ruwan su tambayan malamai kwanakin bakin na yi magana sarakunan gargajiya na ƙasar nan na ce za a zo musu da abubuwa ta bayan gida su ban san hukuncinsa ba kuma ba su tara malamai kawai sai su shiga dunkum abin kuma ya zo ya cutar da musulunci ya cutar da al'ummarsu ba tare da sun sani ba kamata yin wata matsala ta zo turawa suka zo da shi turawan yammacin duniya ko turawan gabashin duniya suka zo da wata matsala gare ku a ku na iyayen ƙasa to bai kamata ku amsa musu ba bai kamata ku karba ba ku tara malamai malaman gari ba malami ɗaya biyu ba ku tara su su yi dibiyar a gabanku in ma so ya su suna ja in ja insha Allah matsayinka na uban ƙasa Allah ne nuna maka gaskiya khalifofi da suka wuce na banin abbas sun kasance yin matsala ta taso musu kan tara malamai har ma malaman sukan yi dibiyar a gabansu in sun samu ja in ja a ce kowa ya kawo hujjarsa akan ra'ayin da ya tafi da shi ko akan ra'ayin da yake gani shine masala shine daidai ya kawo hujja ya kawo dalilansa idan na wani malami ya fi nasa ya dauki na wancan malamin amma suke suke warware matsalolinsu amma mu nan sarakunan mu ba su haka duk abin da aka zo musu tarihi ta bayan gida sai su karba eh, komi ya zo su karba an zo musu da interfet ta bayan gida suka karba an zo musu da polio suka karba هذا يتي لا سوق وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوهي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون شقبا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين بجركم مكة بأسنا شبابا don mai za a turo annabin da yake cin abinci yake ci yake sha yake zuwa kasuwa yake da bukatu irin namu suka ce bai dace zama annabi ba sai Allah ya mana su da raddi ya ce ma ji an ja'alna hum jasadan ai ba mu sanya dukkan annaba kawai jiki la kulu da tsama ce ba cin abinci ba ba wani annabi da aka aiko kawai an masa jiki irin na mutum amma ko bai cin abinci babu shi dukkan suna cin abinci suna abubuwan da dan adam yake yi suna rashin lafiya suna cin abinci suna ba haya suna fitsari suna rashin lafiya duk abin da dan adam yake suna yi su su ma yan adam ne kuma ma kanu khalidin ba mu sanya su dawama ba duk annaba sun mutu yanzu wanda rage kawai annabi isa ne yana sama shi ma dai sauko yanzu ya mutu saboda nan ba wanda sa masa dawama ba kuma wani annabi ko manzo da aka saka mun cewa baya cin abinci mala'iku ne Allah yake ba sa cin abinci su ko ba mutane bane amma dai dan adam ne kowa ya shira cin abinci duk wani wali da ka ka ce wani wali ne bai cin abinci ƙarya ne gombolo balo ne 419 ne akwai forest a kutu in ya zaga ba ganin ku zai sha kayansa ba wani ba da ba cin abinci ina la ce wa ma ja'alnahum jasadan ba mu sanya musu jiki ba ce kuma la na ta'ama ba sa cin abinci waya kasar hausa wai gane cewa wani waliyi ne a gabar cin abinci ƙarya ne ci gaba malam ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء wa ahlakana al-musrifin Allah ya ce mun gaskata mu annaba da manzanni alƙawarin da muka yi musu na ba su cin nasara da galba akan makiyansu akan kashirai wani alƙawarin Allah ne duk wanda yake abu don Allah Allah zai taimake shi akan makiyansa wannan shine gaskiyar magana إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد Allah ce lalle da nan sunan rusulana da mu ce muke manzannin mu fil hayati rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad ranar tashin kiyama ta tsaya a zo da shaidu aka Allah alƙawari zai taimaki manzanni zai taimaki muminai akan makiyansu fasidai fajirai Allah ya karɓi da taimake su da haka Allah ce sun masadaka na humul wa'ada muka gaskata musu alkawarin da muka ce za mu taimake su za mu ba su galba za mu ba su cin nasara fa an je ina muka tsayar da su daga makircin masu makirci eh daga sharrin masu makirci wa man nasha da wanda muka so tare da su eh wa halaka nan muka muka halakar da mabarnata muka halakar da su mabarnata mujrimai sune al-musulifun ci gaba لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأقلون ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأقلون Allah ce mun saukar da wani alkur'ani yana ɗaukaka ambaton ku kula rabawa in ba don ƙura'ani ya zo da yaran ku ba sunanku yaranku ba zai haɗu a duniya ba ashe wata falala ce wata izza ce Allah ya wa larabawa da ya saukar da Qur'ani ya saukar da musulunci da yaransu da harcensu gashi na har mu ma muna kwaɗayin karanta shi muna karantar da mu, muna karantar da iyalanmu duk al'ummomi na duniya suna kwaɗayin karanta wannan littafi albarkacin wannan yare albarkacin wannan addini in ba dan addinin musulunci da yaren larabci ba ne bambanci da yaren china da yaren japan da yaren turanci amma saboda darajar musulunci ya zo da yaren larabci sai da ga ake kwaɗayin karantawa haka lake fihi zikirukum a cikinsa akwai ɗaukakan ku ku laraba akwai ɗaukakan ku akwai ambatan ku sunan ku ya yaɗu yaren ku ya yaɗu afala ta kirin to in ba za ku yi hankali ba ku gane ba za ku yi hankali ba ku zama masu hankali yaran nan da ya sauka da addinin kuma ku kasa bin sa wasu ne za su zo su bi wasu su a ai bai dace a samu wani kafiri cikin larabawa ba wala in dai suna godiya bai kamata a samu kafiri ba amma ina akwai kafirai da yawa da munafukai da zindikai Allah ka tsare mu ci gaba وكم قصمنا من قضية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها وأنشأنا بعدها قوما آخرين وكم قصمنا من قرية التي الله يتي ديوا من أي أيتا القرية من هلكت دسو من أي أي دسو من ورقة دسو da yawa alƙawari Allah ce ya warkaza su da mutanen cikinta kanin zalimata tun da sun kasance mutanen cikinta azzalimai ne kashirai bayan mun halakar da su mun watsa su mun da garin mun kawar da su wa an sha'ana ba da kauman akhari sai muka tadar da wasu al'ummomi daban kuma suka maye musu eh, aka tada wasu dama haka ne Allah in ya halarci wata al'umma ta kima ne sai halaka ta kawo wata kuma ba wanda ya isa ya ja in ja da shi haka Allah yake wa تتولوا ba za ya ثم amta da أمثالكم أو آيات الله ce in kuka juya baya Allah zai halakar da ku ya kawo wasu kuma za zama kwatankwacin ku ba su masu da'a ne kawo ba zai halaka marasa da'a kuma ya kawo marasa da'a ba in dai aka halaka marasa da'a to masu da'a da aka kawo in aka halaka kafirai to musulmai za a kawo don su zama huci نعم فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يركضون إذا هم منها يركضون التي لوكت النسكة ساين نعذابا Alamun azaba za ta sauka musu eh? ba sana shi azaba kenan sau da alama ta zo za hu min hayar sai ga suna fita a guji za su gudu za su bar gidajensu ina ba maganin gudu kuma azaba ta zo ai ba gudu ina za ka je to ba inda za ka je amma wazi amma wazi kaki amma gargadi amma gargadi ya zo azaba ta zo kuma za ka gudu ka je ina ina falamma su ba sana lokacin da alamun azabar mu ta yi kusan sauka dab da ta zo izahun min hayar kusa na kokari su guje mata su guje ma azabar kan ta same su ina ina la tarkudu la tarkudu warja'u ila ma أتمفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون لعلكم تسألون Allah ce la tarkudu kar ku gudu ku bar gudu warji ku dawo ila ma utriftum fi ku dawo zuwa ga abubuwan jin jin dadin ku ku dawo abubuwan jin dadin ku ku dawo wajen lambunan ku ku dawo gidajen ku ku dawo wajen motocin ku ku dawo da duwa da ku mallaka na jin dadi da suka samu ku adawa da girman kai ku bar gudu ku dawo ku ji dadin eh wa ne ku ku dawo gidajen ku ku zauna mana ciki la'allakum tusalun ku dawo ya yi muku tambaya me yasa ku kafirce me yasa ku kafirce ma Allah me yasa ku hada shi da wani wannan tambaya ne kamata yi wa kowane da aka ba shi nema aka ba shi jin daɗi amma ya ƙi imani ya ƙi musulunta ya yi kafurcinsa ya yi abin da ya ga dama za ta mai tune sa neman ce ta za ka kafurce ko ku a'a a ba da amsa Allah sawa Allah karka samu kafurce mana imanka, ka ci gaba Kalu ya waina in na da kansu Kalu ya waina suka ce ya kai kansu. Ya'a saransu. In na kunna zalimi suka ce su kansu suna azalumai ne. Yau ga mutum yana kiransa kansa da kansa shi ce wa shi azalimi ne. saboda ga ya ga uwar bari ya ga azaba amma a nan duniya an kace musu azzalimai su zage ka ku yi fada da su duk wani mujrimi an kace masa azzalimi sai ku yi fada da shi amma su da kansu yake inna kunna zalimi mu kasance azzalimai shi da kansa yana confessing yana itirabi ya yi shi azzalimi ne saboda ya ga wuta ka ga mutum ya ga wahala yakan faɗi kansa da kansa shi da kansa eh mutum ya ga azaba ba da kansa zai faɗa na yi laifi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza eh ai kaza ci gaba فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين haka suka dinga faɗa wayo wayo wayo wayo haka suke ta yi har Allah ya kawar da su ya girbe su a ƙasa aka halakar da su suna wayewa wayewa sun shiga uku sun shiga uku sun yi zalunci sun yi kafirci a ina ana wutsul-wutsul a ƙasa har aka gama ƙarshen azzalumai kenan eh, ƙarshen azzalumi ƙarshen kafiri kenan yana ihu yana wayo zai bar duniya ɗin amma lokacin da yake jin daɗinsa yana maganganun banza yana izgiri yana iya shege yana shegantaka wa masu wa'azi ko ba ka suke yi ba ne shiga gidan rediyo su zage ku su hau jarida su zage ku su kawo shubha da da Allah ya ba su lafiya da jin daɗi to mutuwa ta zo duk babu wannan eh babu wannan Allah ka tsare mu وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين التي بمالكي سمي da kasai da abin da ke tsakaninsu dan wasa ba a akwai manufa akwai makasud akwai kasad ma huwa al-kasad ibadatullahi wal adab eh ibadatullahi wal adab shine abota ma Allah kuma ya adalci saboda kasa ba tsaya ba sai dan adalci haka nan manufan duniya nan shine a yi bautan Allah kuma tsaye da adalci a ban kasa shi amma ba dan wasa ba Eh, wa ma khalaqa as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin wanda ce zan wasa wato kun je yan wasa ina yan wasa ya a kasashen turai ana ba ku dala kuna wasa ko kuna ba ta imanin ku kuna shiga interfaith ima suna shiga interfaith shaidu addinan ma ɗaya ne ko ba ga wani na ga wani farfesa ya yi rubutu wani ma ya sake fitowa wani ya sake fito ai hayaki muka yi wani ma ya fito amma ina rubutu a kansa za ku ga rubutu ina rubutu inda rubutu ya yi don masa rubutu don kuma yi na audio ma ya fito ai hayaki muka yi yau ina ga ya fito eh, da shi ne ke rike da hukumar shari'a ma a nan bauchi to ya fito ya guje sunansa fito hayaki kasa ai an taba uban gidansu ne ko gane ba ne an taba uban gidansu da ka suna ta fitowa hayaki fi da na koko to ina rubutu a kansa zuwa zai yau zuwa gobe dan watsa shi sai mu zo mai audio kuma mu mai kasa ce kome da ce plate dace ya eh, gano zuba cewa kasa da ke zuwa da bayan audio na yake gina audio ne <laughs> eh in ya tuba sai a bashi gaskiya da inda tuba ba kuma to in utun uduna in ya sake mu sake shi wancan dai har yanzu ban ya ce komai ba domin kyale shi muna jira ya motsi mu sake bin kansa ina zaka ta ce komai ba yanzu wani abokinsa ne eh, wani farfesu ne shi ma <laughs> eh, a dole a dole mana ai muna kayan bayyana ba ai ba za mu bari a ba ta addini nan ba yawa yawa dama ito yin abin yana son bayani ma bai sada su ƙin bayani sai yanzu in abin alheri ne kuka shiga to ne zaba ku sai wanku su shiga me yasa in dai alheri ne me yasa kuka kudin ne kuka haidin ɗinsa? har sai ku bayyana kowa mai runguma in ba addini ne abin kirki ne me za ku ka boye o yanzu ne kuke bayani ko yanzu ne ko ta yi shi bargaran da wannan ya yi ma ya fi na wancan a kai kai kai a yi a uzubillah a yi wannan tabargaran da wannan din ya fi na wancan ma Allah ne amma ina mai masa da raddi na ilimi a gani shi eh, tsoragiya ta yi zafi samagiyar ta hanya ta yi zafi suna ta fitowa eh, ai na jiya muku ba motar intercept ba ta ɗaiɗi fasin fa da yawa ba ta yi lodi ba har ta yi overloading fa akwai overload a cikinta ba hmm, hmm. ci gaba malam لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا قائلين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين الله يتعدى أبوه وزامك سمر أي مالك شيء مسمى Allah ya da abin wasa na musamman wanda ya ba amma ba ba da mutane ba da abin nan ba ya da ba ya da abun wasa na musamman eh ya ne tayi yi ayi wasa din sai ya halitto mana abin wasan ya turo mana ce ga ku ta wasa wannan halitta ne kawai dan wasa to ko na abu da Allah halitta ya da halitta ya kawo shi dan mu yi wasa oh ashe kenan wasa ba shine manufan halittar duniya ba ba shine makasudin halittar ta ba ba shine hadaf ba ba shine goal ba ba shi ne objective ba awwa law aradna an zana lahawa da muna son mu rike wani abun wasa ya zama abun wasa gare ku la na min laduna da daga wurin mu da mu shi abun wasa da Allah ne da halitta eh Allah halitta zai kawo mana shi mai kai mai kai eh. to tunda Allah bai nufa ba fa da ka bai halitta da ka yi cewa yan kunna fa'ili inda za mu yi haka din inda za mu yi da mun yi haka Allah bai nufin wasa bai kuma halittu duniya don wasa ba bai kuma halittu abun wasa ba afa hasibtum annama kun abatan wa antum ilaina la turja'un yawa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la ilaina la turja'un kuna zaton mun halicce ku dan wasa ko ku ta tawasan ku in kun gama shi kenan ba za a koma wurin Allah hisabi ba ko eh kamar in wasa ita abin da ke gani kawai salo ka hore ne kai abin da ka ga dama shi kenan ka mutu magana ta kare duk yan wasa da suke suke dauka kawai mai wasa kawai shi kenan in an mutu an mutu shi kenan haka ko tare da mutuwa ma ba su yi yanzu sa gajeren su tunan al'auransu ta baya tunan al'auransu ta gaba su har ba magarba ta musu a filin wasa da haka shi ke nan magana ta kare ba wani magana na sauwaka ko wajen karatu ba za ka gan su ba ah, a ruwansu ko wajen isra'i ba a ruwansu su lokacin da wuce sallar magarba ma suna filin wasa lokacin ne za a dawo ko ba gaba ne an dawo kuma an gaji ya zai zama wajen karatu ah, sai a koma kuma koma kuma kallo a talabijin a ita ihu kuma a ita ihu tilmin eh, su ya ci wanda kuma cin ɗinsu bai ci bai kwana yana bakin ciki Allah ya ƙara ma bakin ciki ya ƙara masa sai yasa ni duk lokacin da ake wasa da Najeriya ce Allah sai a cika o gani bari kuma sai a cika ɗin, din yanzu ba su je Qatar ba Qatar ba su je ba yanzu an da kuɗin mu an narka musu da kudin jirgi da kudin hotel da kudin fasikanci sai katar to yanzu ba su je ba an fitar da su magan da kudin kondom eh, na iskanci أفحسبتم أنما خلقناكم أبتا أفحسبتم أنما خلقناكم أبتا وأنكم إلينا لا ترجعون أبو بو أبي باسا هدوا da son wasa da son addini billahi alladhi la ba su huwa da addini da wasa ba su haduwa da son wasa da su addini idan ɗaya fi ɗaya dole rinjaye ɗaya in kai mai addini ne dole ka bar maganan wasa in kuma kai ba mai addini bane ne to dama shi kenan ya eh, wasan ka, yake eh, har mutuwa ta zo ta same ka eh, ta zo ta zo ta same ka Allah ka tsare Allah ka tsare Allah ka tsare Allah ka tsare sallai abubuwa biyar ba su haɗuwa wasa da addini ko dai ka zama dan wasa ko ka zama mai addini ɗayan biyu bal wa bil haƙƙi ala al ne, ci gaba bal naqdhu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa ولكم الويل ولكم الويل مما تصفون أوا كاجا يد الله يكي كينا دورة أكن قرية دورة a أكن قرية a yi fata-fata da ƙarya ta tafi ta lalace dama lalacacciya ne ta tafi ta sururu ce dama sururacacciya ce ita ƙarya ba a dama lalacacciya ce bal na ƙazu bil haƙƙi ala albatali Allah kan ce ce muka buge ƙarya da gaskiya sai gaskiya ta turmushe ta fa turmushe shi turmushe ƙarya fai za huwa za ga karyar ta gushe babu ita babu ita karyar na samu ɗan guri tana ɗan walawa tana ɗan walawa har jahilai da wawaye su ga kamar cewa makareta sun ci nasara sun yi galba ina wa kulja alhaku. وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل إن الباطل كان زهوقا أوا قامت وقسيا بتازو tun da gaskiya ta zo to ƙarya ta tattare na ta na ta kawai ta tafi ba a son ta ba a son ganin ta kuma dole ta tafi ai dama rashin gaskiya ne yake kawo ne ƙarya ta samu gurin zama in kaga kariya ta samu wurin zama to babu gaskiya to an gaskiya ta zo ita da kanta ƙarya ta kan tattare yana ta ta kawai ta guje eh, wa za ta albatil kenan innal batila kana zahuqa to shine bal naqzihu bil haqqi ala al batil eh Allah kai yace muka buge ƙarya da gaskiya fa yadmuhu hi turmushi shi fa idza huwa zahir ya kau babu shi babu ƙarya gaskiya ta zo Allah ce wa lakumul wailu kuma makaryata bone ya tabbata a kanku min ma tasifun game da kuke sufanta ma Allah ke dangana masa da ko mata ko aboki bone ya tabbata a kanku eh, min ma tasifun abin da kuke sufanta Allah da shi sufa masa abokin tarayya ku dangana masa da ku dangana masa mata ku dangana masa aboki ku ce ma wani ma ya fi shi ma ko ba kuke faɗa ba ko ku sama masa aboki to ku ci gaba dai ku ci gaba kai ranar kin dillancin kura ranar da akwai sarki ta mutu الله يسوق sauwaka Allah وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته wala ya yastahsirun Allah ya ce duk wadda ke cikin sama da ƙasa nasa ne mallakansa ne bayansa ne eh, amma wa man inda mu mala'ikun da suke wurinsa a ina ke nan a sama inda ku ko kuma man inda ne suke wurinsa a ina kenan gaya mana kai mulhidi wa man inda Allah ce waɗanda suke gurinsa a ina kenan sama yawwa la yastasirun Allah ce ba sa gajiya da bauta masa suwa kenan mala'iku ba sa gajiya wani tun da ya sujjada tun da aka halice shi bai daga ba wani tun da ya rukuni tun da aka halice shi bai daga ba haka yake wani yana tsaye kam ba su kuyo bai ci bai sha haka Allah yi shi to ga mutane idan muku yi bautan Allah ba <laughs> me kuka cuce shi da ya cuce da koko ba nothing wani abu ba sa girman kai wala yastasirun kuma ba sa gajiya ba sa girman kai in Allah saka su abu su ƙi kuma ba sa gajiya sun zo yi mala'iku kenan mai girman kai mutum mai gajiya mutum tawaye mutum kafurci mutum shirka mutum munafurci mutum zindikanci mutum duk dan adam shine kawai Allah ka raba mu da sharrin mutum shi gaba mana يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون suna yi wa Allah tasbihi dare da rana la yaftirun kuma ba sa yankewa a to da baya gajiya shi zai yanke ba sa yankewa su tsaya su huta ba sa yankewa amma yanzu kai ko zikiri kake kafa an jima kaɗan ka gaji dai ka yanke in ma sallah ne kake kafa wani lokaci ka gaji dai ka yanke amma su ba ba sa yankewa la yaftirun ba sa yankewa saboda ba yi su dan gajiya ba saboda nan mutane ko ku bauta ma Allah ko ku bauta ma Allah duk daya da kowa ne zama kamar shaidan ba rigi Allah da komai ba da kowa ne zama kamar manzon Allah ba gari Allah da komai ba to zai ne sai ne kuma in ka yi sallah ka yi wa kanka kayi azumi kayi zaka kayi ji kayi wa kanka in kayi amila salihan fali nafsi nafsi mm. wa man asa fa alaiha fa alaiha thumma ila rabbikum turja'un wa man wa man amila salihan nafsi wa man fa alaiha wanda yake kyawun aiki ya bauta ma Allah dan kansa wanda kuma mummuna aiki wa kansa ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى شكنا شكنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى دا أبن دا متنزي جنيرا تاكي كاوة أبن دا كأيكتا ثم يجزاه الجزاء الاوفى لا ما ساكمكو تككي بلا رجي كومي با با إيه، رجي كيف كاملا كو زي دوكي كاين سا ايوا لكن نو ان كاي مومنا ايكي دان كانكا ومن يأمن مثقال ذره فمن يأمن مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره duk wanda ya aiki ko mu kankanta ko kayan komayya ne ko bai kai kiyashi ba kaman atom za ka gani a saka maka na alheri haka nan wanda ya sharri ko mun kankanta sa kaman atom ko ido bai gani amma za a gani da microscope za a saka maka shi Allah ba zalimi bane kowa zai ga aikinsa daga daga mai hatara awami hatara yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi ma Allah suna gode masa suna tsarkake shi dare da rana ba sa yanke ba sa gajiya shi gaba أم اتخذوا آلهة من الأرض هم am ittakazu alihatan min al-ardi hum yanshuru menene yanshurun shin wai mutane sun rauke wasu abin abu abu abadan abun bauta ne wanda koma bayan Allah alloli kamar da mushrikan makka suka dauki alloli suna bauta musu wa hum yanshurun su ne suke ta su suke raya su ta da su Wai yake raya mace ce? to wanda bai raya macece ya za a yi kuma ya zama Allah dan ban da Allah yake shin sun riƙe alloli wadda alloli din nan su ne suke raya suke ta da su waye kawo ka duniya waye raya ka waye in ka mutu zai raya kai sake ta da kai ta he wadda ba wadda ba wannan mai bai cancanci bauta ba amin Ali hata sun riƙe alloli ne jamu ila min al daga cikin kasa kuma yin shiru wasu suke raya suke ta da su wanda bai rayawa bai kashewa bai kamata zama abin da zama Allah ko zama abin bauta ba amma zai ke su mushrikai batattu ne ba ruwansu yawa ta kai ma mutane su ake bauta wadda ba Allah ba eh cigaba ci gaba malam لو كان فيهما آلهة إلا الله لفصلتا فسبحان الله رب الأرش أما يصفون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا wa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun Allah yake da sama da ƙasa akwai wani Allah bayan Allah da duniya da sama sun lalace da ta rugurguje a za ta rugurguje mana tunda wannan zai ce ai wannan ce kar ayi kai ko shugaban kasa ya wanda biyu da tuna ana ta fada tsakanin su ko sarki yin sarakuna biyu sun yi ta fada wannan ya bada umarni wannan ya hana kama da ke mai bada umarni ɗaya ne Allah ka ga sama tun da lice ta ga nan tana nan ba wanda ya sa Allah ya ce rana tsaya wani ce karki tsaya in ya ce wata tsaya wani ce karki tsaya yau Allah ya ce ayi ruwa wani ce kar ayi babu to da haka ya nuna maka Allah ɗaya ne kawai tun daga duniya ta tsaya daram daram ya nuna maka Allah ɗaya ne wannan fa logically ga hankali ko gida ne aka samu sarauta biyu mai gidan yana sarauta matan ma tana sarauta to gidan lalacecce ne sai kiwa ma in ta zama namiji to za a zauna lafiya ya zama shine alƙali ne sarki amma mata ma alƙali ce a gida mata ma sarki ne a gida mijin hajiya alhaji yana ce a yi uwar gida tana ce kar a yi lauka na fi yi ma alihatin in Allah ba dan Allah shi kadai ba bane la fasadata Allah ce da sama da kasa sun rugurguce da sun rugurguce subhanallah karke tabbata ma Allah shi kadai ne rabbil arshi ubangijin al'arshi amma ya yasifun gaban da suke suka ta suke nema musu abokin tarayya Allah bai da abokin tarayya lata da uzza da manata da sauran duk alloli ba ba abokan tarayyar Allah ba ne ba abokan tarayyar eh, Allah shi kadai yake a ka a sunansa a kuma ainihin ibadar da ake masa bai da kowa shiga ba malam لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يوا كاجي سفنسا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون in yi aiki ne wani abu da sai tambaye shi ya ce don me amma wahum kai za a tambaye kai za ka yi mutum ne hujjanka dalilinka amma Allah ba ba a tambaya ba a tambaya sai dai kawai ce samina wa tsana mun ji mun bi samina wa tsana mun ji mun bi ba jayayya ba tambaya ba cewa don me babu ba yi wa Allah haka ba yi wa Allah haka shi kadai ne ba a masa tambaya amma annabawa manzanni waliyai kowa ana masa tambaya kula wa tu burhanakum in kuntum sadiqin kowa ya masa tambaya kawo hujja amma Allah fa la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayan sanye wani abu a ce masa don ne wahum yus'alu bayi ku ne ake tambayan ku ba shi ba an gane wannan kaga cikakken cikan iko kenan amma yanzu ko gwamnan gari nan yi wani abu za mu ce don ne me yasa kai me yasa mutane ba biya su albashin su ba aka ja ka gina gidan gwamnati na biliyan shida da wani abu me yasa shine damuwar mutane me yasa ba biya fanshi da gratuity ba ga ja kama aikin da ba shine damuwar mu ba mutane suna yunwa na damun su cuta na damun su ruwa babu ruwa a gari ku je kuna gina inda ku je ku zauna ku sha AC ba ba ga bane muna damun mu wannan tambaya dokan kasa ma ta bamu kun ce tushe <laughs> don kai daɗe ba kan kada akwai magana ba a cikin kada akwai magana don kai tone tone kai kaso ni ne ban tona ba na yi abun a dunkule jimlatan in kai tone tone to kai ka sani yawa eh, eh, eh. wai hukin dalagiwa na baba in yusuf gida na bi. <laughs> aji ba nan waye da kalle fela ko eh, Allah ka tsare ne na'am amci gaba أم اتخذوا من دونه آلهة كل هاتوا برهانكم هذا ذكر kamar yanzu ta sauka da rike magana nan kamar yanzu ta sauka wala kamar yanzu ta sauka kamar yanzu sauka don ta baki ɗin abin da na faɗa yanzu amitta ka zo min dunihi alihatan shi sun riki waɗansu alloli ne wanda ba Allah ba suna bauta musu to kula hatu burhanaku to ka hujjanku ku ka hujjanku ba muna magana kan hujja bane shin kowa in yi abu za ta tambaye shi to yanzu ku kawo hujjanku duk wanda yake bautan wani wanda ba Allah ku kawo hujjanku eh haza zikiru mamma iya neman hujja din nan ma shine shine duk tunatarwa shine abin da ke wanda duk wanda ke tare da ni neman hujja in ji manzon Allah eh addinin mu na neman hujja ne kai wa zikiru man qabli wanda ma suka zo gaba ni na ma an haka yau suka tambayi hujja sai ku ga hujja sai dai bal aksaru mafi yawan mutane la ya'lamu ba su da sani eh la ya'lamun al-haqq ba san gaskiya ba fawon bore mai sai suke bujirewa to kenan ya nuna duk wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba tun daga nan duniya ya cancanci a yi masa tambaya me hujjanka mai dalilinka na bautansa ya halicce ka a'a ya baka abinci a'a ya baka abun sha a'a da baka da lafiya ya warkar da kai a'a to me yasa me yasa kake bautansa me yasa ka hujja kawo hujja to bautan Allah shi kadai kar a hada shi da wani shine addinin manzon Allah shine addinin annabawa da manzon da suka wuce duk wani mumini nasa ne haza zikiru man mai yawa zikiru man qabli a bauta ma Allah shi kadai duk kuma wanda ya kauce a tambaye shi da wannan ne. a bauta ma Allah shi kadai wanda ya hada Allah da wani ba a tambaye shi haza zikiru man ma iya wa zikiru man qabli wannan shine addinin wanda ke tare da shine addinin wanda suka zo gaba ni na ma ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani addini sai wannan bauta ma Allah shi kadai duk wanda ya saba ma wannan kalubalance shi tun daga duniya kuma a gaya masa in ya mutu ba gafara in ya mutu ba gafara a wuta kawai zai ce Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu ci gaba وما أرسلنا من قبلك إلا رسول آه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي نعم إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نعم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون الله يكي ومن ذلك ما أيكون أنني بغبانك كون من زو غبانك فأتي وهي دبك يمسا با أبو بوتا وادا جكيا سيني كأي إن جاء الله دان هكا فأعبدوني كبوتا مني يا كنتكينا كون النبي يزو eh wala kad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in la in asharakta la yahbatanna amaluka wa takunanna min al-khasirin wala kad ba'athna fi rasula an ta kenan abota ma Allah shi kadai abota ma Allah shi kadai abota ma Allah shi kadai ba wani abu bauta da gaskiya sai Allah duk wanda ya bauta ma wanda ba Allah ba sunansa mushriki kafiri Allah ka tsare lokaci yayin ma ka tashi to ma za a karanta mana tamboyi abin da suka mun kwana aya ta 25 gobe insha Allah za mu ta aya ta 26 suratul anbiya in muna cikin rayayyu Assalamu alaikum. Wani ya tambaye a kan sallan wutiri wadda ake haɗa raka guda uku a yi ɗin nan eh da ake eh? raka uku a lokaci guda eh ya halatta daidai ne kewa kewa akwai jantatul isra ne akwai mana akwai mana duk wani zama wutiri ko a farilla ko a nafila in zama zaman ne akwai jantatul isra hadisin da ya zo ya zo umuman ne bai da rarrabe da nafila da farilla ba in wani rarrabe sai ya kawo hujja ya mace kawo dalilinka al'amu ya buƙa ala umumihi hatta ya ake dalilin ya kusuhu wannan ka'ida ce abinda aka kawo shi a dunkule to haka da a bashi ba da dai rarrabe san wani dalili ya zo ya rarrabe duk sabon suka ruwaito siffan sallan manzon Allah wanda yake sace yasa ciki ba wanda yace ya rarrabe tsakanin nafila da farilla in wani ya rarrabe mutum kula kula hati kula hati burhana ko yace ku kawo eh hati dalilaka ka hujjanka tunda ka rarrabe tunda kai ma ka zama sharri'o wadda haka nan a wuturi zai yi na. sun ga tambayar eh, mai matsayin musabaka da na ba'ani da ake wa ɗalibai wai a makarantun islamiyya tsakanin su su su ba sunna ba ne musabakan ƙur'ani ko a islamiyya ko a gari ko a ƙasa ko ba sunna ba ne manzan allah da yi ba bai ci a yi ba yawwa shi kenan ba sunna bane in wani yake suna ne faɗin da maza Allah ya ko ce yi kasar suna da yi tace abin da maza Allah ya yi ko ko ya ce a yi ko aka yi a gaban sa da yi magana ba ko to ya kawo gurin mu mu gani ba kare mu ka gani mu ba mu saban Qur'ani ba ta da asali ba makka ba ko aina ake yi ba ba wanda ya mana aiko mana maka ko madina maka da madina hujjan jahilai ne mu zala cewa ya kuma bikum ne ma yanta masabtu bihi ma lan tajiddu ba di kitaballahi wa sunnati zala da yazo mutu ce na bar muku abubuwa biyu qur'ani hadisi bai ce a bar maka bai ce a bar madina ba yawwa kawo mana qur'ani ko hadisi inda aka ce ai gasan qur'ani gasan karatun qur'ani hada mata da maza ana zuwa gari gari kawo gurin ka kawo gurin malam kar ga roman da ke ciki gwamnatoci na ware kuɗi a to interstate ba ya gwamnatoci suna ware kuɗi ko wata warewa tana warewa a dokan interstate ma gwamnatin jiha ita za su ɗauki nauyin taron da za a yi a ƙarƙashin SSG na gwamnatin abin in kuma Abuja da ai ofishin shugaban kasa ne ka je ka duba abin din su ka je ka duba ka'idan su yawa haka gwamnatin jiha tana ware miliyan 100 miliyan 200 wannan ba zai sa ya zama sunna ba ko miliyan dubu aka ware biliyan sau dubu yan bare da sunna ba sunna shine abinda maza Allah ya sunnanta awwa ba abinda aka ga wasu suna yi ba amin malam awwa ka san yan sai sai an ji an gani ne awwa sai an ji an gani ne awwa ci gaba ana zuwa tambayan yace mai hukunci yake kan wasu suka jinkirta shan ruwa wani hukuncin su ne a ma jirgin ruwa na 'yan shi'a ne yan shi'a ne kullum sunan shi'a daban sunan maza Allah daban su wai sai taurari tukuna sun fito amma maza Allah ce duk wanda ya dauki azumi in rana ta bada to ya karye azumi ya karye automatically ko baka ci ko sha ya karye duk abin da aka yi gaba ba lada in dai ka dauki azumi rana tana faduwa to ya karye ko ka ci ko karkashi a wurin Allah ya karye ba za ka samu lada ba <laughs> ba yake ka yi aikin banza ba daga jaruwan ruwan irin yunwan banza shi ruwan banza Allah in ya kai azumi bai sallan magariba sai ya sa wani abu a baki to sallan magariba sai wuri ya dubu ake yi sai taurari sun fito wannan sunan shi ake sunnan shi ake mu je malam wannan kuma na tambaya me hukuncin mutumin da yake da sabbin kayayyaki amma ran sallah da sha su ba sai ka tsofi kaya to ba musan masa ba ko butulu ne oho Allah ya baka sababbi kuma ranar da ake zo musabi ne ka sa sababbi kuma ka sa tsofaffi musabi ne ba ranar sallah ka sa kaya ka kura a daka sa masu kyau ka sa turare ka je masallaci ka yi ziyara to kuma shi yasa tsofaffi to ba musan dalilin sa ba yanzu ba wani kuncin damu masa a to buturki ne a hauka ne ta dan taba shi ka ga wani mu sani ba a ga na hauka tana za mutun yayi abin da ba ke dace yi ba to gane ba ne hauka ta kan za mutun ga abin da ya dace kai ka zo ka bashi kai wani abu daban kai kai opposite upside down to ga da mu sani ba <laughs> ci gaba malam ci gaba waɗanda suke hawa doki domin birgewa domin birgewa wazala ce wanda ya rike daura doki don jihadi shi ne ke da lada masu dokiwa don su cika gari suna kada mutane suna tara hanya laifi masu ke samu waɗannan laifi ne wannan sunanta gargajiya gargajiya sunanta a tara hanya doki ta muku kashi akan hanya <laughs> ba daidai ba ne in za su yi zakon su can wajen gari da can wajen garin ma to yi nikan dokin ma ana jihadi da shi ne to mai amfanin dokin yanzu eh mai amfanin dokin yanzu alfari to duk wanda ya daura doki nan alfari to doki nan zai sanadiyar sa zuwa wuta inda ka daura doki nan alfari ana daura doki ne dan ai training ai jihadi da shi shine kawai gaskiyar magana masu daura doki wadda ka ga mutum ya daura doki saboda an bashi wata sautan gargajiya yana ciyar da su masara biskit koyi illallah gugu doki kake cire biskit ga mutane masu nema sun rasa saboda ka faci dukiyar al'umma wala biskit wani doki ake cire katan katan ba ake so wani daga waje ake oda ba kuma za a zo masa allura ta karin karfi ga mutane suna neman kudin allura malaria tana da sun rasa amma na yi wa dawaki masu kudin kasar nan za ku shiga uku da ku gaya musu za ku je wurin Allah ɗan uwanku da Allah ce ku taimaka musu ya dinga faɗan falalan wanda ya taimaka ma gajiyayye wanda ya taimaka ma marar lafiya wanda ya taimaka ma halin ƙaƙa na kayi wanda ya ciyar da wanda bai da shi ga ladansa duk a za ku je kuna ci da dawaki kuna ba su biskit kuna ba su ƙarago AC kaga Allah wani AC wani dokin ba saboda ya ya komai ɗakin da yake akwai AC ga tarakawa ɗakin da suke fanka ma babu ba ma wuta ba ma ruwan sha <laughs> to mun je lahira za a gani Allah shawar da malam ce kawai je ka zo ne ka an kuma wani roƙo ne ta wai batun tafsirin yamma da alika fata farawa kan lokaci wai saboda suna zuwa daga nesa kuma kafin kuma gida lokacin shan ruwa to kenan, eh gaskiya ne ta mun ga kamar lokacin yana dan ƙara matsa da ka san da rabi ake shanci yanzu ya ya wuce da rabi ko har yanzu ma da rabi ne a shike ne mu dawo biyar din wani kuma sai masa dare tsakanin me ba muke tsakanin munafiki da zindiki akwai bambanci munafiki shi ya furta musulunci a baki amma a zuciya bai yarda da shi ba a sakamakon yana cutar da musulunci ya cutar da musulmai wannan shine munafiki إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين munafiqina lakazibun haka ne su a baki ne shi kuma zindiki bai ma faɗa a baki ba bai ce a imani ba zai zai samu al'umma musulmi kawai tana ibada sai sace ita don ya samu ya cutar da musulunci ya cutar da al'umma musulmi ya yi shigan musulmi zai yi ajiye gemu in babban riga kuke sakawa ya saka in doguwa kuke sa ya saka in kuna sallah ma ya yi amma ni bai ma buɗe kalmar shahadar ba ma shigan burtu yake yi to shine zindiki eh amma shi munafiki yakan furta yakan ce la ilaha illallah amma a baki a zuciyarsa da yadda ba amma shi zindiki a ah, ai sun cutar da mutane a kasashen musulmi da yawa suna orientalist din suna orientalist so ne orientalist ta so daga kasashen turawa yanzu ya shiga cikin ku ya ajiye gemu ya yi komai da komai in kun yi sallah ya yi sallah yana kwafan sirrin ku yana aika ma iyayen gidansa yana kuma cutar da musulunci to su ne yan zindikai Allah ka asala ta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk